ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا duk abin da ya same ka ya kai ɗan adam na farin ciki na arziki da ‘ya'ya to daga Allah ne ya yi maka falala da shi abin da ko ya same ka daga cikin abin da yake bakanta maka rai a arzikinka da ‘ya'yanka to daga wajen ka ne saboda abin da ka aikata na sabo mun aiko ka ya kai wannan annabi zuwa ga dukkan mutane kana manzo daga Allah ka isar musu da saƙon Ubangijinka Allah ya isa mai shaida akan gaskiyarka cikin abin da kake isarwa daga gare shi daga abin da ya baka na dalilai da hujjoji.